وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا بما تتلو وما أنت بتابع قبلهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ومن يتبع أهواهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه بأعينهم وأبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولكل وجهة هو ولينا فاتبعوا الخيرات أينما تكونوا يأتيكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير <coughs>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 ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai bisa jeren giyar ni'imominsa da yake ta zubo mana wayansu mun san su wayansu ba mu iya sanin su da wayanda muka sanin ba mu isa mu kirga su ba babu abin da ya waje ba akan mu ilalin mu gode masa sannan muna nananta salati da tasalimi ga fiyayyen talikai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam daga cikin neman mun ubangiji gashi ya ba mu dama mun zo don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul baqara za mu tashi yau da yardar Allah akan aya ta ɗari da arba'in da hudu fadin Allah ta'ala kan na raka ɗallon waje ka fi sama. Bawani wata na kashin ƙwallon ƙasidin shawara, wa haifuwa ƙunfuka ruru na ƙunshi shawara. وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-barra' ibn 'azib radiyallahu anhu ya ba mu wata kissa da ke da alaƙa kai tsaye da wannan aya da malam ya karanta mana kissar tana cikin sayyid bukhari ƙalla wuri biyu ya ruwaito ta a hadisinsa mai lamba arba'in da kuma hadisinsa mai lamba ɗari uku da casa'in sannan alimawan Musulun cikin sahihinsa shi ma ya ruwaito wannan kisa a kan hadisinsa mai lamba ɗari biyar da ashirin da biyar albarra ibn azim radiyallahu ta'ala ne yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi farkon tarewarsa zuwa madina ya sauka ne a anguwar kakanninsa ko kuma anguwar kawanninsa daga cikin mutanen madina kuma ya yi sallah da farko yana fuskantar baitul maqdisi tsawon kwana ko watanni goma sha shida ko watanni goma sha bakwai kamar yadda bayani ya gabata daga nan manzon Allah sun salama kullum tunaninsa Allah ya mai da shi yana fuskantar Ka'aba idan ya zo sallah kudan rage bolan din ne ina ji bolan din ne ya ah, yana sha'awar yana ta fata Allah ya mai da shi alƙiblarsa ta farko ita ce Ka'aba shine ma'anar karnara ta kalluba waje hika fi sama bayan nan annabi sallallahu alaihi sallah wanda ya fara yi ta farko ita ce sallar la'asar bayan tarewar shi Madina ya yi sallah tare da mutanensa ta la'asar akwai ruwa da ke cewa sallar asuba ɗaya daga cikin mamun da aka yi salla da shi tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bayan saukar hukuncin da annabi yake fata da zo ya daina fuskantar baitul maqdisi idan zai yi salla ya fuskanci ka'aba wani bawan Allah ya fito hanyar su ta koma gida ya tarar da wani masallaci haka suna sallah ba su kammala ba ya ga suna sallah a tsohuwar alƙibla ita ce baitul maqdis daga nan ya daga murya ya ce ina shaidar da ku ga Allah tabbas na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fuskantar masallacin Ka'aba da ke Makka wayannan mutane masu sallah suna jin wannan sauti gaba daya sai suka juya jiya na ba ku labarin cewa da arewa suke fuskanta yanzu kuma za su koma su fuskanci kudu nan take a cikin sallar saboda haka sai aka waye gari na gaba ya koma bayan kenan ko an yi juyin waina sun fara sallah kwaya ɗaya da wata alƙibla suka ƙare wannan sallar da fuskantar wata alƙibla daban saboda tsabar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi yanzu ba shi da kansa ne ba su labari ba ba aikowa ya takamaimai kai je ka ce wa mutane kaza ba a'a shi ɗaya daga cin mamun ne kawai ya san wannan canjin ya faru da mishi a aikace sun yi sallah tare da manzon Allah suna fuskantar Ka'aba ya zo ya tarar da masu sallah suna fuskantar tsohuwar alƙibla baitul ya ce masu yana ba su tabbacin yanzu ya fito sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi an koma ana fuskantar Ka'aba kenan babu wata shawara ko tantama a cikin sallar suka juya suka ba da baya ga inda da nan ne suke fuskanta Allah kara mu wannan bayi na ka yadda so kuma yahudawa sallar da manzo Allah ya dana ta wata goma sha shida ko sha bakwai yana fuskantar baitul maqdisi so kuma sai ya zama sun fi son haka wannan ya fi jawo su a jika to amma gashi yanzu an koma gefe mun riga mun mutu tsaye gunguman da yahudawa suka rika yi wanda Allah ta'ala ya gaya wa manzon Allah hakan za ta faru kuma ya gaya mai amsa da zai ba su idan sun zo sun yi wannan abin da Allah ya tabbatar da cewa za su to kamar da bayani gabata shine ma'anar qadnara taqallub wajhika fi sama ta Allah ce fasal falanwalliyannaka qiblatan tardaha da sannu za mu ba ka umarni ka koma kana fuskantar alƙiblar da ka natsu da ita ka gamsu da ita ta fi kwanta maka a ran ita ce ka'aba to dama gashi ta zo lokacin kuma yayi fa waje haka qibalal a shadar al haram kamar da huskarka a cikin sallah wajejen da wannan masallaci mai albarka yake in an ce al haram al-mutabadir zihini zihni shine ayi tunanin shi wannan ɗaki na Ka'aba to amma almasjidil haram ɗaya ne kuma daga cikin sunan garin makka wanda hasashen garin makka ga mai sallah zai fi masa sauƙi akan hasashen tsuran ɗakin ka'aba ɗin domin ƙanƙantarsa To nan za a ga akwai wani rango mai kenan da Allah subhanahu wa ta'ala ya masallata yanzu idan shi tsuran ɗakin ne ake so kai kirda don santar da yake ta yadda da za a samu mai saiti ya ɗauki tsakuwa ya wurga da tafi ɗoɗar babu kwana kan ɗakin zai zama da wahalar gaske wanda zai iya rinkar daidai wannan santa ɗin amma an ce a fuskanci garin gaba ɗaya tun da dai garin a tsakiyar garin wannan ɗakin yake to tabbas an samu wani rangwame da wani sassauci wanda wannan alƙibla ita ce alƙibla musulmi a kowane lungu da sako na duniya idan ba da rangwame na ubangiji ba idan ba da sassauci irin na Allah ba idan ba da ɗaga ƙafa irin na ubangiji subhanahu wata'ala ga bayansa ba lallai kirda dan wannan ɗakin daga wurare masu nisa abu ne wanda yake mai matuƙar wahala amma dai Allah ce rahamasa da Falalasa yakan yafe ma bawansa a duk lokacin da bawan ya bi umarni gwargwadon ikonsa da yake da shi Ta haka fa walli waje haka shakirar masjidil haram ka juya fuskarka a kalla ta fuskanci wajejen da wannan gari na maka inda baiti inda ɗakin ka yake a ciki sannan ba kai kaɗai ba wa haisu ma kuntum kuma ta inda duk kuka kasance ku musulmi mabiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuka tashi yin sallah ko a gari ko a karkara ko a ƙauye ko a kungurmin daji fa wallu wujuhakum shatarahu ku juya fuska ko wajejen wannan gari mai albarka garin makka inda ɗakin ka'aba yake ciki daga nan alƙiblar musulmi ta zama kirdado ko hasashen garin makka idan sun zo yin sallah daga nan har ƙasa ta nade Allah ya ce wa innal ladina utul kitab kuma tabbaci haƙiƙa wa yanda aka ba su littafi yahudawa da nasara la ya'lamuna annahu al min rabbihim Allah ya ce wallahi suna sana cewa daidaita al'amarinka a sallah wajen huskantar alƙibla wajen huskantar ka'aba wannan ita ce magana ta gaskiya shine hukunci na gaskiya min rabbihim daga ubangijinsu sun sani kawai taurin kai ne zai sa ba za su bi ba don haka ah, haka suka saba yi ma dokar Allah karan tsaye su yi mata taurin kai amma suna sane ba wai dan ba su sani ba me yasa aka ce sun sani mai sharhi yace lima fi kutubihim saboda abin da ke cile da dafan su na taura da linjila min na'atin nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu yutahawwal ilaiha sun riga suna da labari a su cewa wannan annabin na ƙarshe ƙarshen al'amarinsa zai koma yana fuskantar alƙiblar kakansa Ibrahim alaihi salatu wato ita ce Ka'aba wa mallahu da ghafilin amma amalu. kuma Allah ba ya rabta ne game da abin da suke aikatawa ba yana sane yana kallo yana ɗauke da mataki tunda akwai ma'aikatansa wanda suke rubuta duk abin da bayan su suke aikatawa wannan ya amaluna mana yace akan karanta a wata kira'a da ta'u a wata kira'ar kuma kamar wannan aka karanta da ya idan an ce wa Allahu bighafilin amma ta'maluna to sai ya zama muhaqabuna ya koma ga su mummunai tare da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai ya zama yabo ne gare su Allah yana sanar da abin da kuke aikata min nimfisali amrihi na riko da umarninsa na tafiya dodar ba tare da bauɗe-bauɗe ba idan kuma an karanta da ya ya zama bamirul ga'ib kenan sai ya zama yahudawan ake magana su kuma sai ya zama tahadid ne a wajensu in ya so ku je ku ci gaba da yin abin da ranku ya muku daɗi amma ku sani Allah bai rabtana ba game da abin da kuke aikatawa sun maƙaɗa ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam fi imanin yahud daga nan sai ubangiji ya raba gaddama kan tsammanin da annabi yake yi cewa ko yahuda za su bi shi za su yi imani za su gyara aikinsu allah ya tabbatar ma annabi cewa yahuda ba za su yi imani ba ba za su bi shi ba kama ai asahun min an yaji annabi sallallahu alaihi ila ma yuhibbuna minhu kamar da su ma din yahudawan Allah ya yanke tsammanin da suke ko za su iya ciwo kan annabi watan wata rana ya bar nashi ya koma nasu saboda wannan kutun gwila da soke-soke da kalmomin irin na alfahari da tokabo da abin da aka tarar da uwaye suna kai bayan kuma an saba ma uwaye kenan yanzu ayat da Allah zai karanta mana aya ce da ta zama raba gardama ko mai manzon Allah ya faɗa ko mai dadewa yana fafata da yahudu ba za su bar addininsu na san zuciya su dawo addinin shi na gaskiya ba to shi kuma manzon Allah shi kansa to shi ne kuma zai banna shi ya koma nasu kenan wannan ya nuna har ƙasa ta naɗe wannan gabar tana nan wannan bambancin yana nan ba kuma za a fasa fafatawa ina fata an fahimta kowane ɓangare na neman kwashe ƙafar ɗayan amma su mumunai ba kwashe ƙafar yahudu da nasara da sauran wanda ba musulmi ba suke yi a a su fafutuka suke su shiryar da su da ayoyi da hadisai ingantattu zuwa ga imani Yana mummunai fafutukar da suke da su da waɗanda ba su ba fata suke waɗanda ba su ɗin ba su zama su don a gudu tare a tsira tare su ko wa'anda ba mummunai ba sauran kafirai duka da nau'o'insu gaba ɗaya su so suke ta koyaya su hana musulmi rawar gaban hantsi su hana saututtukansu suna bayyana kai su ma hana suna yiwar gaba ɗaya duka a haɗu a lalace gaba ɗaya to Allah kuma bai kaddara haka hakan dai za a yi ta yi a yi ta sira a yi ta kokowa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin gaskiya da ƙarya kullum kuma abuta gaskiyar su ne suke kai labari su ne suke cin galaba Allah ta ta'ala ya sanya mu cikin su aya ta gaba mai Allah ya ce وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِشَافِعٍ قِبَلَتَهُمْ وما بعضهم بتابع إلا بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الله يقول ولئن اتبعت أهواءهم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية والله idan da za ka zo ma kitaba ma'abuta littafi bi kulli ayatin da kowace irin aya kowane irin misali ka gaya masu kowane irin bayani ka yi masu Allah ya ce wallahi mata uki ƙiblataka ba za su bi ka ba abadan abadin yahudawa ba za su bar yahudanci su koma suna sallah irin ta annabi muhammadu suna fuskantar ka'aba garin makka da nufin bautar allah su bar alƙiblarsu ta baitul maqdisi allah ne ke ba da tabbacin hakan ba za ta faru ba kar gaske ka samu ba Yahudu ya musulunta wahala ba ƙanƙanuwa ba ba yahuda ya zo ya karɓi kalmar shahara. ya musulmi shi ba Yahuda mai sunan ba Yahuda wannan abin is very difficult abu ne mai matukar wahala kwarai ba za ta yi ba tun da Allah ya riga ya wannan hukunci idan da ka yahudawa dubu su rayu da kai iyakar rayuwa shekara ɗari misali to cikin dubin nan da wahala ka samu ƙwaya biyar sun shiga zai yi wahala an gane ko? a cikin dubu ma goma su mutu ya kaga 'yan ƙwarori ne kaɗan da ba ba ka ba saboda dan an ce yahudawa ba za su musulunta ba cikin dubu aka samu goma su da ai ka ga kamar dai ba su musuluntan bane ba mm, amma kuma da kwaya ɗaya tallin can zai musulunta idan Allah ya tashi bayani ya to sai ya togata wannan kwaya ɗaya sai ya waro shi daga cikin su ya an gane ko ai Allah ya ce laisu sawa mm. Mai susawa a duka ya ba an gane ko ba duka aka taru aka lalace ba min ahlul kitab daga cikin ma'azuma abu littafi ummatum akwai waɗansu al'umma qa'imatun ana al sukan tsaya da daddare su yi tsayuwar dare an gane ko yasjuduna suna yin sujuda akan samu ɗaya ya zama zakka ya musulunta amma da wahalar gaske yanzu kamar halin da ake ciki din nan ka duba zamantakewar Falastinu da Isra'ila wajen sittin yanzu haka aka raira yau da da Allah ya tarwatsa su sanadiyar yakin buktan nasar aka wato rasa su gaba daya sai a samu ɗaya can a samu ɗaya can a ɓangaren duniya daban-daban aka zo aka yi makircin ƙirƙirar musu ƙasar da tarihi bai san ba tarihi bai san wata ƙasa mai zaman kanta mai suna isra'ila ba a tarihin duniya suka tsaya saboda makirci suka zaɓo mata suna sannan ne a al'amuran addinin sama inda sunan yaƙubu ne alayhi salatu sai suka ce wannan sunan suke so a sa wannan ƙasar da aka ƙirƙira ita kanta ƙasar bidi'a ce ƙirƙirar ta aka yi babu ita da sannan suka dinga zaluntar falastinawa suka dinga matse su suka dinga takura su suka dinga wawashe musu mumtalakat nasu sai su zo su kafto ɓangaren ƙasar falastinu wanda ita shar'antacciyar ƙasa ce an san da ita mai yancin kanta amma zai zo kafto wani yanki nata sai su mai da shi nasu sai zai su giggina gidaje Ka wuri zauna kafin a je ko ina duniya ta yi kugin ko ba ta yi kugin ba ba a su koge zau abinsu ko ba sa jin cewa sun yi laifi har hazar yanzu da ake ciki abin da ke faruwa kenan ku duba gaza da ake magana wadda wani bangare ne wanda Allah ya masu arziki suka gina ƙasarsu kuma suka tsare ƙasarsu suka tsare yankinsu amma ku duba yanzu a yadda aka ragargaza su aka mai da su kufai in ban da ma dai irin Allah baya karewa da yanzu wannan yankin gaba da an share su daga doron kasa wanda wannan shine burin Yahudawa amma a hakan ba za ka taɓa jin ɗaya daga cin siyasa ya addinin musulunci ba yau ai so suke su ga bayan musulma gaba ɗaya su ga bayan falastinawa dukkan su da su da 'yan ah, zirin gaza ɗin baki ɗaya Suraka zalunci na Bayahudi, shi ɗabi'a ce a gurinsa, kuma mafi haɗarin shi baya ɗaukar wannan a matsayin laifi, bai kuma taɓa yadda an fi shi ba. Kuma wani abu na Yahudi wanda ya sha ban da na kowa ma gaba ɗaya shi ne, shi addininsa na Yahudanci ya ɗauka wato ƙabilanci ne don haka shi baya tallan nasa addinin. dan shi bai yadda ba idan wani wanda ba ba yahude ba ya zo ya addinin yahudu cewa ya yi addinin da Allah zai karba yana ganin kayan aikin banza ne don haka ba ma ya tallata maka addinin kaga da bambanci da su da kiristiyaniti su kiristoci duk da su ba su da kafafun da suka tsaya a kansu a addinance su ma jahilai ma Allah ya kira su kun gane ko amma a hakan suna ƙoƙarin ciyar da dukiyoyi suna ƙoƙarin yaɗa nasu addinin kuma suna ɗaukar wanda ya rungumi addinin nasu a matsayin nasu sai dai kawai za su je su wanke mai kwanya su koya mai makirci da ƙiyayya da abokan zamansa to haka sai ya zama christianity din suna ne kawai sun ɗauki aƙidun yahudawa sun sa a kansu ƙasanmu kaɗai ta Najeriya ta isa misali ta yadda ba sa shakka su cutar da kai ta yi waka ce a ba duka ba ni ma ɗin ban ce duka ba amma waɗanda ba su da wannan mugun kullum akan musulmi daga cikin ta Najeriya yan kaɗan ne ko ba su da tasiri domin ba su iya tsawatawa masu baƙin halin a cikinsu musamman irinmu da muke zaune a kaduna ko ka je ka samu musulmin da ke zaune a plato ko ka samu musulmin da ke zaune a benue musamman karkara da ƙauyukan benue ko ka samu musulmin da ke rayuwa a taraba wai wai azalimai na ƙarshe ke na lamba ɗaya yayin da su kuma ɗaiɗaikunsu suna zaune a cikin mu tsakiyar mu gaba ɗaya amma hankalin hankalinsu kwance lafiya lau babu mai musguna musu babu mai musu canza musu kallo haka ake ta tafiya domin haka addinin mu ya karanta da mu kan mu cutar da wanda ba mu ba dan bambancin addini amma su kaga babu wannan insaniyar wai a haka wani kuma mai da'awar musulunci zai zo ya yi ta wanke wa'ancan mutanen yana fata musulmi Sun wa'ancan bai taɓa faɗin laifinsu ba bai taɓa faɗin gajiyawarsu ba saboda tsabar ma rashin ta ido da rashin albarka wai har kirista za zo su gayyace shi ya tashi daga katsina ya tafi jos masu suka wai an gayyace shi zai je ma yan uwan shi wa'an ni tun da nake sauraron wannan bawan Allah ban taɓa jin lokacin da ya ga beken kiristoci ko ya faɗi laifinsu ba wanda wannan jokin da suka gayyace shi ya je wa'azi a nan ne ya yi abin da suke ce mawa'azi, don ba mawa'azi ba ne ba yi ya je ya zage-zagen sai ya batanci ga musulunci da addinin musulunci ya tsitse ne masu buhari da musulun da ibn mati da abu dauda da littattafan musulunci gaba ɗaya ya sassoke su ya zazzage su bai faɗi wato kuskuren kirista ba ko ɗaya wanda a wannan garin na haka kawai musulmi zai zo wucewa a dare ne a kashi an shayi ba ɗaya ba biyu ba su kashe tawaga su kashe ɗaiɗaiku su kashe tawaga su kashe ɗaiɗaiku na fa masu wucewa kawai kuma babu wani samfurin mutum mai matsayin da ba su kashe ba a dutsen nan kowa ya san haka tarihi ya jaddada haka amma wai masu suka musulmin najeriya su ne wato zalimai su ne ba su da addini ba su addini ba ya kwande min ɗin kowa amma kiristoci su ne masu son zaman lafiya a wuri shi don Allah ko kun taɓa ji ilimi ne na kuskure ko kun taɓa da inda masu suka yi faɗi laifin kiristoci a ƙasar nan ni ban taɓa ji ba to amma wani musulmi ne na kirki a wurinsa gaba ɗaya in ba shi kansa ba in ka ce 'yan ɗarika da su ya fara sai da ya kace-kace da su to wai tun da ma dai bai yarda da hadisi ba gaba ɗaya hadisai bai yarda da su ba to littafin wani sufi ne zai biya aiki da shi kaga dai ya kwande min ɗin kowa gaba ɗaya a wurin shi babu musulmin kirki sai shi shi shi kaɗai amma kuma kiristocin ƙasar nan so kuma mutanen kirki ne a wurin shi tawagar shi ɗahir usman bauchi motoci ne konvoy suka je suka ziyarci shi ɗahir bauchi a munasabar wani maulidi a wata shekara suna komawa aka tare su a garin da duk aka kashe su an yi haka ko ba haka ba to ɗaya kenan mu daga zariya da nake a anguwar eh, abin da anguwar zaɓi ko daga nan wasu jama'a suka tashi suka tafi jos ɗaurin aure motar abu jami'ar ahmadu bello university suka ɗauka haya ita ta kwashi wa'annan masu zuwa ɗaurin aure a garin Jos ɗaurin aure bayan sun fita garin Jos suna tafiya suka je inda suka ɗan yi batan hanya suka ɗan tsaya haka da Allah ku nuna mana hanyar gari kaza za mu je ɗaurin aure sai suka nuna musu wata hanya barauniyar hanya wannan barauniyar hanyar da suka shushuta su ashe sun san abin da suka yi nan aka ritsa bayan Allah na aka karkashe su direba aka fara kashewa da aka kashe shi aka banka motar wuta mai rabon ganin baɗi aka aka kan mai uwa da wabi aka mutana a karkashe sai wanda Allah ya kwata wannan abu ne da aka shayi aka maimaita janar alkali janar ne na soja mai ritaya ya baro abuja zai wuce kawai tafi garinsa yobe a nan wurin suka kashe shi motar shi suka tura ta kudiddibi aka yi neman duniyar nan babu shi babu duniyarsa to shi albarkacin janar ne na soja soja kuma izai soja to an matsa ɗaya da bincike har aka gano yadda suka yi da shi suka kashe shi amma tun daga gano binciken an kama wanda ake tuhuma da wannan sannu a hankali ba baka ƙara jin magana ina ta kwana ba wai masu wannan aikin akan abokan zamansu su ne mutanen kirki a wurinka su ne abun koyi a wurinka su ne ‘yan uwanka wanda hatta kai suna gayyatar ka zuwa wuraren ya zo ya lallabi ‘yan ɗariƙu ‘yan ɓangaren ƙadiriya da ‘yan tijjaniya ya lallabe su mutumin nan sai da ya kai su gaban cibiyar kan a garin kano kuma ranar wata juma'a an gane ko daga hmm. wannan renin wayan ai yawa amma haka ya ja su suka je kowa ya ji maganganun da suka yi da su da kirzoci sun kawo kansu ai su yanzu kirzoci abokan tafiyar su ne don haka da awa ma nan gaba tare za su rika fita tare da su haka mai wakiltar bangaren kaduniya ya faɗa wani tsoho yana nan haka ya fito fili ya ce sun kulla alaka da su da su to nan kuma Allah ta'ala yana gaya mana cewar har abada wani ba zai bi wani ba tsakanin musulmi da yahudawa tsakanin musulmi da kiristoci tsakanin musulmi da duk wanda ba musulmi ba haka za a yi ta tafiya bayan can baya ai ya gaya mana cewa walan tarba an ka yahudu walan nasara ta tafi tattabi amillatahu To ga wannan aya tana nuna masu suka ya bi ta farkin Yahudu da Nasara da Kiristoci saboda haka suka yarda da shi a matsayin nan uwa. Allah ya sawaka. Tamkar abinda wata aya cikin surul Hashir ta faɗa. ألم تر إلا الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن لأخرجن معكم نعم ولا أحدا أبدا وإن قتلتم وإن قتلتم والله يشهد

alam tara ila alladhina nafaku kai mai saurare ba ga wanda suka yi munafunci ba baka ga munafukan nan ba Yakuluna suna fada wa suke wa magana li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli kitabi suna fada ma ƴan uwansu kafirai daga cikin ma'abuta littafi suna fada ma wa ƴan uwansu kafirai daga cikin ma'abuta littafi suna ce masu la'in tun. wallahi idan aka kore ku daga gidaddajinku ku lanakhrujanna ma'akum za mu fita daga namu gidan mu bi ku inda duk kuka dosa ku namu ne muna ku ne wala yan idan kuma ya aka aka far muku da yaki eh ku. za mu ba ku taimako za mu ba ku gudunmuwa za mu ba ku agaji haka fa suke yi wannan shine ainihin abin da ke bayyana daga da'awar masussuka haka suka ɗaukar ma kansu wannan alkawarin sai shi da ta yi zafi aka sa mai freja suna suka kura mai wuta suka kai ƙarar shi wajen gwamnan katsina gwamna kuma ya ce ya an shi ƙarar kuma za a yi mukabala daga nan ne fa ya rasa gaba ya rasa ba ya rasa inda zai shiga ya je ya kirkiro wata mummunar wato abin nan mummunan wani taro ya wani gangami mummunan gangami a kano cikin kankanan lokaci kai da kake katsina katsinan ta gagare ka ne kake faɗowa kano domin kano ya lura akwai gafalallu akwai rafkanannu akwai wanda ba su san hakikanin menene addinin su ba Allah ya sa nan ma ahalu suna suka yi ta kira suka farkar da gwamnatin Kano kuma aka samu har wasu daga cikin matasan 'yan ɗariƙa su ma suka gane makircin mutumin nan fa ba fa kankane ne su ma suka taya gwamnatin Kano ta farga ta ce ta soke wannan mummunan taro da ya kira ya rasa zaune ya rasa tsaye shine lokacin kullawar alaƙarsa da kiristoci ta bayyana suka kawo mai goron gayyata ya je Jos garin yan uwan shi ya masa wa'azi ne kuma ya tafi jotsin duk abin da ya faɗa a jo'ai kun ji akwai beken kiristoci ɗaya da ya faɗa babu amma akwai yabo da yau musulmi ko ɗaya babu tun haka ya ƙuluna li ikhwanihim na kabaru min ahli kitabi la in na lanakhrujanna ma'akum wa wala in qutiltum eh lanansurannakum Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakadimun la'in ukuriju Allah ya ce wallahi inda za a kori kafiran a kori kiristocin ya ce la ya karu juna ma'amu su masu suka ba za su ji su ba ƙarya suke yi wala in kutulu idan an yi kiristoci la ya suru na ba za su taimaka masu ba wala in na tsaro bisa kaddarawa amma har za su fara taimakon da farko in suka abin da gaske yake zai rincaɓe la yi wallun na ladaba za su ja baya sun malayan sarun daga ashe kuma za a taimake su ba saboda wannan ayar ta gazgatu karara da irin take-taken masu suka Allah tawaka yanzu kadarinsa ya karye ga dukkan alamu karkardin da yake kazar-kazar da da kazar laha da kankan ba da yawan maganganu a social media ya yi sauƙi matuƙa yanzu tun da aka kura mai wuta musamman tun da shek Kabiru Haruna Gombe zafullahu ya aika mai da tambayoyi guda ɗarin nan to ai wayannan tambayo guda ɗari sun rikita shi wai dan wawanci da rashin tabbas wai zama ɗaya ya ansa wani tambayoyin guda ɗari alhali ko kwaya ɗaya bai anka ba har yau Allah ya saka malam Kabiru yana nan yana wani abu da yake ce ma ɗauraya in ya zo ya wasu suka yi badan-badan ɗin shi sai malam kabiru ya sa rariyar hujja ya tankaɗa shirman da masu suka yi a ce ai ka an samu baka ma gane bakin zaren ba gaba yanzu dai haka yake ya tazabzabu baina ha'ula'i wa ha'ula baya nan baya nan ya zama je jemage baya ga tsotso baya ga tarko to dama al'adar mara gaskiya kenan kiɗinewa da rudewa da damar malewal al'amari ko mabiya masu rabo suna ganewa suna barin shi suna ganewa suna barin shi alhamdulillah kamar da na faɗa yanzu kansu mabiya a ƙidin sufaye su ma da yawa da kai, akwai ma wanda yanzu sun taso su gaba cikin mabiya ɗariƙar zai ce ni ɗan ɗariƙar tijjaniya ne amma masu suka sharri yake nufi da wannan al'umma ba mu yadda da shi da dalilai na hujja da komai da komai tura kaga lallai yanzu garin shi zai yi ruwa ke shirinsa ya shirya wato ya bare sai dai kuma ya je koma ya wajen iyayen gidan shi kila a sake kullo wani makircin amma dai nan an riga an dago shi wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u kibalataka wallahi inda za ka kawo ma babu dalilta bi kowane irin dalili ba za su bar aljibla su su bi aljibla ka ba kai ma kuma inji Allah wa ma anta bi tabi'in kiblatahum kai ma kuma ba mai bin alƙibla su bane ba an gane ko to kai da kake rage da gaskiya ya za ka ka saki gaskiya ka bi shirme ka bi kamaka ne sannan Allah ya ci gaba ya cewa kai can tsakaninsu ma ya kajunansu su a ahalin kitabin ma ai akwai yahudu akwai nasara ko kuma kowa da ilin alkilash. to Allah ya ce wa ma ba'aduhum bi tabi'in qiblata ba'dhin su ya ka junansu ma wani ba zai bi alkiblar wani ba domin kullum ba yahude bai yadda mabiyin addinin kirista addini yake yi ba yanzu wannan harin da amerika aka zubo ta aka ce ta zo ta kawo ya ana ma kiristoci kisan kiyashi allah ya ne mai wannan magana makare allah wadaransa allah ya rikita al'amarinsa ya je karya a rubuce kuma da iliminsa da komai masanin dokokin najeriya ne an ce ba san ne babban lauya ne amma ya kirkiri wannan maganar kuma ya ta a rubuce ya yi wallafa ya zage shugabannin musulmi sarkin musulmi su ne ne duka ya yi kace-kace da al'ummar musulmi ya je bata mana suna a ƙasashen waje misali wannan mutum mabiyin wannan mummunar aƙida da aka zo aka ƙaƙaba mana shi a matsayin shugaban hukumar zaɓe wanda gaba ɗaya musulmin najeriya ba su yadda ba tun wani mai faɗa a ji da sunan musulunci majalisar mai alfarma sarkin musulmi ta ce a canza sufurin kansar ko shari'a in najeriya ta ce a canza wasu ƙungiyoyin na musulmi su ma sun ce a canza wasu farfesoshi musulmi ɗaiɗai kun su duk suna ta nana ta kira akan a canza har ta kai yanzu an fara mai da abin a matsayin dibet ko barazana cewa matukar ba a canza wannan ba to musulmi ba za su shiga zaɓe ba ko kuma za su nema ma kansu wata hanyar ta daban an kai ga matakin haka a Najeriya an kai ga matakin haka a gaya mun musulmi daga kowace ɗariƙa wanda ya taɓa yin kwacen kwacen rabin rabin rabin wannan sharrin ga ɗaya daga cikin mabiya addinin kiristoci a gaya mun babu ko daga wace ɗariƙa yake ko daga wace ƙungiya yake a gaya mun musulmin da ya taɓa yi ma wani kirista sharri makamancin wannan ko kiristan ƙwaya ɗaya fa nake magana ba ma wai a ce gaba ɗaya ƙungiyar kan mu ɗauki alƙalami mu rubuta mu je batukan mu kai ƙarar kiristocin najeriya a gaya musu adda muka taɓa yin haka to ta allah ba ta ku ba ya ka junansu allah ke gaya mana ba za su yarda da alƙiblar juna ba faɗa ne tsakanin tsakaninsu har ƙasa ta naɗe yahudawa ba su taɓa ɗaukar cewa kiristoci na yin addini ba don haka wannan harin ba wai abin da ake faɗa a zahiri ne za a zo a yi ba a'a wata hanya ce ta a samu damar shigowa Najeriya da ƙarfi a ɗaya arzikin arewacin Najeriya wannan ba zai hana a karkashe wasu musulmi ba a jefa musu mamamai a je ƙara sa su cikin tsoro don wannan tsoron da birgicin su kuma ya ƙara ba su damar kwasar arzikin ƙasar amma ba su taɓa yadda wai kirista suna yin addini ba hada za su kashe dukiyarsu su raya addinin kuma ai ba sai da ku ba ne abin da Allah ke faɗa wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'dhin wala in ittaba'ta ahwa'ahum kuma bari ka ji ya Muhammad bisa kaddarawa wallahi in hadda za ka kuskura ka bi soye-soyen zukatansu ga su alƙiblar san zuciya ma Allah ta'ala ya kira ta tasu kenan alƙibla su son zuciya ce domin babu wa'ayin da suka dogara ji suke huskanta inda suke huskanta in za su yi sabisu su a coci ba aya a bible wadda ta tantance musu inda za su huskanta idan sun zo sabis a coci shi ta an kana tafiya za ga wannan cocin ya kalli kudu wannan ya kulli kudu maso arewa wannan ya kulli arewa wannan maka rasa ma dai abin dama to son zuciya ne in ji Allah ta'ala kuma masana bible sun tabbatar da eh babu wata aya a cikin bible wadda ta ce ga alkiblar su kansu yahudawa ai wannan dutsen da aka sani da as wanda yake farfajiyar baitul maqdis ai shine suke fuskanta to haka da wayannan da wayannan duka alkiblar su san zuciya ne saboda haka idan da za bisa kaddarawa ka kuskura ka bi wannan son zuciyar nasu ba da ma ja aka min ilimi, bayan abin da ya zo maka na ilimi innaka idan min zalimi tabbas a wannan lokacin ka zama daga cikin azzalimai to balle da ma dai Allah ya kiyaye Allah ya kare manzonsa ya kare annabinsa ba zai yi abin da ba Allah ne ya ce yayi wannan abin ba haka kuma mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su yi abin da ba Allah ne ya umarce su da su yi wannan abin ba abin da ke faruwa dai a iya samun talala ko shaidan da ɗan fizgi wasu su riƙe waɗansu bidoyi suna bin su amma in za su yi bidoyin sai sun samu wata shubuha shubuha wadda suka makala a jikinta malam yake cewa <clears throat> wanda ya sabbaba masu kiristoci wannan hanyar ta bata wani mutum ne wanda ya bayyana a cikin addininsu kuma ba yahude ne ya shiga burtu ya shiga addinin christianity don ya bata musu addini kamar yadda jiya na baku labarin cewa har yanzu ba su daina wannan shiga burtun ba wanda kuma kiristocin Najeriya sun ɗauki wannan don kiristocin Najeriya ba su da bambanci a aƙida da su da aƙida da Yahudawa su kashe ka mursisi sai maka kutun gwila a kore ka aiki su mursisi su ɓata maka tsari siyasa su zo su rikirkice a su rikirkita maka tunani su koma wato su mursisi su karya maka tattalin arziki su mursisi su cuce ka da zamba cikin aminci ba abin da ya dame su a ƙarfi wannan aƙidar yahudu cewa da suka ara suka yafa amma kiristan gaskiya shi ne wanda kamar yadda yake cikin mata littafinsu al'adul jadid al'adul kadim wato sabon alkawari linjila kenan a cikin mata kirinsan kwarai shine wanda idan aka fare shi a kunnen hagu sai ya juya na dama ma mai marin in marin bai ishe shi bai kara mana wanda kamar da fahimci ke cewa in kasa mai yatsa a baki ba zai cira ba to haka kiristocin najeriya suke ba haka suke ba da haka sun ɗauki aƙidun yahudu sun lullube jikinsu da shi in an magana ce su kiristoci ne wallahi suna ne kawai amma akidar yahuda suka ɗauka ba su san abokan zamansu ba su fadin alheri akan mu ba sa wato taimaka mana a rayuwa a wajen aiki ba sa taimaka mana zai da su kwashe mana kama kamar yadda aka san wannan shi ne zahirin abin da yake ta gudana amma da yake addininmu na Allah ne suna yin abin da suke yi kuma Allah ta'ala yana bayyana gaskiya kuma yana taimaka ma waɗanda ke tare da gaskiya Allah ta'ala ya taimake mu da taimakonsa shi wannan bayahude mai suna shawulu an gane ko wanda shi ne aka san shi da lakabin bulus bulus mai ceto wato bulus ar-rasul kenan wannan mutumin shine ya shiga addinin kiristiyaniti don ya fata addinin dama dai addini ne tsokake wanda ya isaya tun daga aiko annabi muhammadu sallallahu to amma haka yahudu ba su bar addini ya ci gaba da rayuwa ba sai sun kace-kace da shi sai sun ɓata shi sai sun rikita shi ya shiga cikin addinin kiristaniti da suna ya shiga wannan addinin ashe gangar jikinsa ce ta shiga zuce shi ba ta shiga ba don haka ya kutsa ya kutsa duk ya gama sanin sirrinsu sai ya ce shi manzo ne wanda aka aiko shi cikin almajiran yesu wai ya zo ya riƙa musu bushara an gane ko bolus ar-rasul in kana son cikakken bayani ka duba wani ta mai suna juzurun nasraniya min al'alamiya wal aulama shafi na ɗari da hamsin da bakwai ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah cikin littafin sa bada'i'ul fawaid juz'i na hudu shafi 171 shi ma yace istiqmalu ahlil kitab li qiblatihim lam yakun min jihati al-wahyi wat tawqid min Allah ta'ala ya ce su ahalul kitabi gaba ɗayansu fuskantar inda suke fuskanta don yin bautar Allah ya ce gaba ɗaya ba ta ɓangaren wahayi wannan abin ya samu ba ko wani saiti daga Allah ya ce ku huskanci wuri kaza in kun zo yin sallah ya ce bal kana an mishwaratin minhum wajtihad su ne suke tsaya tsakaninsu a shawara to za mu gina coci me ya kamata a yi to ya kamata mai kaza ya kamata mai kaza ya kamata mai kaza na'am idan suka yi wannan shawara ɗin, to wai akan wannan shawarar da wannan ijtihadin akan nan ne za a ce to mu tsaya dai yanzu dai tun daga yanayin garin nan kun ga nan ruwan damuna na yawa in mun sa muka yi ta kalli nan za a iya tsaya to to mu juya mu kalli nan shikenan na yahudin kenan a eh, na yahudawan kenan ba ya ce wa amman nasara fala raiba anna allaha lam ya'murhum bil injil wala fi ghairihi bi istiqbal al mashriq abadan su ko kiristoci tabbas ba wani kokonto akan cewa babu inda yayi babu inda Allah ya masa umarni cikin linjila gaba ɗayanta ko a wani littafin wanda ba linjila ba yace su fuskanci inda rana ke fitowa wahum muqirruna bidhalika tare da cewa su din suna yin ikirari da haka amma babu wa muqirruna anna qiblatal masihi kanat qiblata bani isra'il kuma sukan yi furuci wani lokaci tunda ba a tambas a cikin abin sukan ce alqiblar almasihu dan maryamu alayhi salam wai ta kasance alƙiblar banu isra'ila ne wahiyar sakaratu shine wancan dutse dai wanda yake farfajiyar baitul maqdis wai wa ba lahum shuyukhum wa atlafum a a yace babu dalili magabatan su ne da tsofaffin su sune suka shata musu wannan alƙibla shi sa kaji Allah ya wace lamarin alƙibla ta su gaba daya yace wala a tabata ahu min bada ma ja'aka min alilmi ilmi innaka idhan lamin adh-dhalimin haƙiƙa kai a wannan lokaci ka kasance cikin azalimai? domin ka saki gaskiya ka rike son zuciya ka saki hujja ka rike ra'ayi kaga ko ai an kwafta lalle wanda ya haka ya zama cikin azalimai yanzu bisa kaddarawa Allah ta'ala yake ga ma annabi Muhammadu haka idan ya bar abin da ke wurinsa na ilimi ya kama wai wani sasanci ko wani daidaita fahimta da shi da ma'abuta littafi Allah ya ce yana cin zalimai to dan an gaya ma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar waye ni waye kai waye ku a yanzu da yake ganin akwai wani irin wato wayewa da yake da shi ko wani irin salo na irin daidaito da tafiya tare yake da shi zai haɗa tafiya ta addini da wayannan mutanen kuma ce zai kai labari zai a samu karba wurin ubangiji babu shi har abada ba a yi ba kuma ba za a yi ba idan an mu annabi wannan abin da bahaushe ke cewa ta wani tsakko dan aya ta ji tsoro kuma Allah baya magana sa akan wasa ko wargi to babu wanda zai ce ya daidaita da kiristoci ko yahudawa a tafiya ta addini kuma ya ce yana da rabo wajen ubangiji babu shi Allah ka shirya mu ka shirya da zukatanmu ka shirya da gaɓoɓinmu zuwa aikata abin da kake so kuma ka yarda da shi Allah ta Qur'ani ya cece mu ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mu da aiki da ita da ya hada da kasancewa tare da ma'abutanta kamar da muke roƙonka ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata da kuma yaƙar ma'abutanta da wariya tsakaninmu da su ya ubangiji Allah ka taimaki masu son gaskiya inda duk suke subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Bismillah.